don samun sabbin mu don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin Yarima Anwar kashi na 37 idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya a daidai inda Safinatun Najarani take cewa da Shamsiyatu Shaharaini yanzu gaskiya ba lokacin labari ba ne yanzu ki shirya idan kina da sha'awar barin wannan wuri mu fita tukunna Shamsiyatu Shaharaini ta yi shiru kana ta numfasa ta ce a gaskiya na fi son in fita daga wannan wuri amma babu hali domin fita ta daga wannan wuri ba karamin tashin hankali ba ne daga nan ta kamo hannunta ta shiga da ita wani ɗaki mai girman gaske suka je tsakiyar ɗakin ta ɗan buɗe mata wani guri daga ƙasan simintin gidan da ta leƙa sai ta ga waɗansu irin jama'a masu mummunar kama sun rufe idanunsu suna bautar wuta Allah kaɗai ya san adadinsu suna da fuka-fukai bakinsu kamar bakin jaki ƙafafunsu uku uku hannayensu hudu suna da ƙaho a ƙeyarsu safinatun najarani ta ƙare musu kallo daga bisani sai ta ga wani tsuntsu yana biye da su dawisu duk inda duk inda suka yi yana biye da su ta dube shi ta ce a'a wannan ɗan kyakkyawan tsuntsun fa ko naki ne shamsiyatu sharayin ta ce ai in dai wannan tsuntsun yana raye babu inda zan je domin ko fita na yi daga ɗakin nan idan ya yi kuka yanzu kya ga sun fito sahinsu da makamai saboda a kare lafiyata sarkinsu shi ne ya gaya musu da irin yaren su cewa su kula da ni safinatun da jara ta ce yaya za a yi kenan kina son zama da su ne ko kuwa mu hallaka shi mu bar gidan nan ba da sanin su ba yamsiyatu sharaini ta ce yaya za mu iya hallaka shi bayan kin san tsafaffen tsuntsu ne Sabinatu Najran ta ce ina neman shawarar ki ne kawai amma daga tsuntsun nan har mai shi da jama'ar su duk ina iya kare su cikin rabin sa'a da yardar Allah ki izinin yin hakan ki gani Hamsiyatu Sharayen ta ce wallahi na yi miki izinin yin haka to amma kafin a yi haka ina son in san yadda za a yi makubuta bayan mun gama da jama'ar da ke cikin gidan nan domin ban san yadda aka yi kika shigo ba ni na tashi da sanin irin miyagun dabbobin da sauran abubuwan ban tsoro da ke tsare da gidan nan Safinatun Najrani ta yi murmushi ta ce, "A dukkan wani abu da kika sani da ban tsoro da ke kan hanyar shigowa nan gidan na halaka shi, abin da ya sa baki ji ba saboda gidan ne yana da nisa daga bakin dutsen kafin in shigo, inda kike zaune." Shamsiyatu Shareni ta yi ta yi murna sosai ta ce, "A gaskiya baiwar Allah kin yi jihadi ba ƙarami ba." Yanzu dai aikin da ke gabanmu a yanzu shine yadda za a yi mu kashe wannan tsuntsu ba tare da jama'ar can sun ji ba. Tsuntsun da yana tsaye kusa da jama'ar yana kallon su sai dai bai san abin da suke cewa ba. Safinatun najarani ta ce kina da labarin hallakar maridin shaidanin da ya kawo atal muluki nan gurin? Shamsiyatu Shareni ta ce to ai ni ma shine ya yi sanadiyar rabuwata da iyayena kuma ina da labarin hallakarsa. Asali ma wannan ibadar da suke ta yi wai nan suna nema masa gafara ne. A ranar da zai hallaka muka ji gidan na ya ɗauki rawa yana zardala tun da nan bai dawo ba a halin yanzu wanda ya karɓi jagorancin sarautar yana da sassaucin ra'ayi domin shi yakan yi kamar wata guda ma bai zo ba safinatun darani ta ce to ina bayan yi miki albishir da cewa mu muka hallaka ya ga kuwa hallaka abin da yake cikin wannan cikin nan komai yawansa ba abin wahala ba ne ke dai abin da nake so ki karfafa zuciyarki wajen aikata duk abin da na umarce ki ki yi yanzu a ina kike zuwa shan iska. Shamsiyyatu Sharani ta ce a cikin wani makeken lambu nake shiga amma idan muka tafi ba komai har mu dawo. Safinatu Najjarani ta ce to mu tafi zuwa lambun sai mu kashe shi a can. Shamsiyyatu Sharani ta amince da haka suka kewaya domin shiga lambun. Suna tafiya ɗan tsantsin yana biye da su. Da ta fusata ta yi wuf sai ta buɗe sarƙar nan. Ta haske shi da ita. Shamsiyyatu Sharani bata ankara ba sai ta ji hucin hasken na ya buge ta ta faɗi can nesa. sai ta ga hasken ya doki tsuntsun nan ya kuma kwashe shi sama ta neme shi ta rasa daga bisani sai ta ji kwam ya buga shi a jikin wani dutse da ke yamma gare su ƙara hallakar wannan tsuntsu ya ajiyar da ya ma'abauta bautar nan wanda a sanadiyar ya yasa suka yi mummunan yunkuri don ganin abin da yake faruwa ko da safinatun najirani ta ji gunjin su sai ta yi sauri sai ta tashi shamsiyatu share ne ta ba ta sakan nan ta kuma gaya mata ta buɗe sarƙar ta dubi ta dubi daidai wurin da za su fito da nufin duk wanda ya fito ya hallaka ita kuwa ta zare takobin nan ta koma ɓangaren ɗaya ƙofar mafi girma daga ta farko ta dinga faɗa da su can wajen la'asar liƙi suna ta ɗauki ba daɗi suka ƙare jama'ar nan kaf gidan na shiru bayan da san babu abin da ake ji sai ihun mazaje da bindiga da suke yi idan sun yi karo da hasken sarkar suka yi shiru zuwa wani ɗan lokaci domin sauraron wani mai motsi mutum ko aljani tsuntsu ko dabba wani mungun ko wani mungun ƙwaro amma ba su ji komai ba safinatun najrani baiwar allah ina labarin ki ta ce suna na hamsiyatu share ne amma kuma labari na na da tsaho fata na dai a yanzu mu bar wannan mummunan gidan ina labarin naki sunan ta ce ni kuma suna na safinatun najrani amma bari mu yi hanzari fita daga wannan gida daga nan suka shirya suka fita sai wajen su anwar dab da lokacin sallar magariba tun daga nesa take nuna mata wajen da suke da zuwa sai suka yi sallama aka amsa musu anwar ya miƙe nemo musu ruwan sha ya kuma gasa musu nama ya dube su ya gan su wujiga wujiga ya musu murmushi ya ce sannunku da fama amma ga dukkan alamu an yi gumurzu ko to yaya baki taho da komai na ganima ba ko akwai sauran mayaka ne safinatun najrani ta ce ko kusa kawai ganimomi gani na yi ba su da amfani anwar ya ce ai ganima tana da mashimmanci sosai domin ko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya je yaƙi aka yi nasara akan kafirai to kuwa za a ɗebo ganima ko dai ta mutanen da aka ribace ko kuma waɗansu kayayyaki abin da ya shafi dawaki makamai da sauransu kuma yanzu ya zama dole mu nemi dawaki domin tafiyar ta zama ta mutane da aljanu. Bayan sun ci sun sha ruwa, sai kuma suka zauna Safinatun rana ta kwashe labarin abin da ya faru da dukkan gwagwarmayar da ta sha kafin ta isa gurin shamsiyatu Shaharaini, har suka zo nan gare su, ita kuwa Shamsiyyatu Shaharaini tana ta mamakin yadda duk suka haɗu gaba ɗaya. Daga nan aka dinga ba ta labarin kowa da yadda aka yi ya baro gida, daga nan Anwar ya ce ya kamata idan Allah ya kai mu gobe ke ma ki ba mu labarin yadda aka yi kuka haɗu da wannan lalataccen aljani amma yanzu dai sai ki huta da lokacin sallar asubahi ya yi zobe ya ishara ga Anwar nan da nan ya tashi ya kama ya kuma tahe su don su ma su yi sallah dukansu kowa ya tashi ya yi alwala ya yi sallah daga nan kuma suka gasa nama suka ci suka sha kayan itatuwa da ruwa aka ɗan huta Anwar ya ce wa Shamsiyatu share ni to Shamsiyatu da Allah ya da Allah ya sa kin kubata lafiya lau sai ki bamu labarin ki kamar yadda kika ji namu labarin a daren jiya Shamsiyatu share ne ta yi murmi ta sun koyar da kanta kasa ta ce suna na Shamsiyatu share ni sunan mahaifina kuwa Mahafuzul Kalami al-Rashi sarkin da ke sarautar yankin tsibirin Nashar mafi rinjaye. dalilin bari na gidan gida kuma shine bayan mahaifiyata ta yaye ni da mako guda sai aka aiko mahaifinmu cewa an yi wa ƙaninsa haihuwar tagwaye duk maza mu je ranar da ake bikin shagalin suna ana tsakiyar biki sai aka sace ɗaya daga cikin jariran nan bayan mun dawo ƙasarmu da kwana biyu kuma sai wani mutum ya zo ana fadanci ya sallama ya gaisuwa ga sarki ya ce yana neman taimako domin shi ɗan tafarki ne a taimake shi da wajen kwana da abincin da zai ci sarki yasa aka ba shi gidan da zai zauna kullum kuma ana kai masa abinci safe da yamma da dare da rana ya fito a cikin siffa ta kamilan mutum malami sosai ya yi mako biyu a zaune ranna a cikin mako na uku sai malamin ne ya ce zai tafi mahaifina ya masa goma ta arziki sannan ya ce a je cikin gida a ɗauko ni ya yi min addu'a don neman tabaraki babata ta ce ita ba za ta ba da ‘yarta ba don addu'a ya yi min a haka ba sai ya gani ba, saboda ba a son kowane irin mutum ne shi ba. Mahaifina zo ya ta faɗa daga ƙarshe dai ya karɓo ni ya kawo ni lokacin da ya karɓi karɓe ni kawai sai aka ga wata irin iska da guguwa ta tunkare sama gari ya ja jawur duhu ya yi tsanani ko da iska iskar nan ta lafa sai aka duba sama da ƙasa ba a gama ba daga bisani sai aka ji ihu da wata irin dariya mai ban firgici bayan shuɗewar dariyar nan da ihu sai suka ji mai faɗa yana magana da harshen larabci yana cewa na ɗauki wannan yarinya duk mai son ta sai ya ɗauki niyya domin tafiya gabashin bahar zalami kogin da ke daura da ƙasar indiya ya je ya fanso ta ya kawo ni ya kawo ta ya danƙa ni a hannun wata ya kawo ni ya danƙa ni a hannun wata aljana ta dinga kula da ni kashi mai sauraro a nan zan dakata don jin ci gaba wannan labari mu haɗu a cikin littafin yarima ma'anwar kashi na gaba na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙarar